الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد دام تاش درسينا دريد أشرين دبوكي أتشكين كراتمنا ألفية الحديث لشرهنتا نزهة النظر يو بوكي قوة رجب هجرات دبودة دريهدو da arba'in da hudu ashirin da tara ga watan daya shekar ta dubu biyu da ashirin da uku ga watan daya ko hmm. muna cikin ma'arifatu sahaba za mu tashi baiti na ɗari shida da sittin da shida wa awal jami'i fi sahabati hmm. na'am bismillah alhamdulillah wahda والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نعم. أما بعد فيقول المسنف رحمه الله وأول جامع للصحابة هو البخاري وفي الإصابة أكثر من جمع وتحرير وقد لخصه مجلدا فليستفد نعم يتي آه آه أول جامع أو أول وأول الجامع في الصحابة في الصحابة أي عشان ألفير كوا عشان ابن عشان وأول الجامع في الصحابة أي في علم الصحابة في معرفة الصحابة آه إنك أول الجامع للصحابة to wannan zai ba da fa'idar kan cewa tasnif ne da aka yi a cikin wanda ya tattara sahabbai kai da zamanto kamar yana koma zuwa ga hakika ne wanda ya tattaro sahabba ba ya tattaro sunayensu ba a cikin taku nuskar eh, lissahabati eto eh, eh gaskiya ne nuskar ethiopi ma haka yake sahabati amma gaskiya fi sahabati ne zai fi wa awwalul jami farkon wanda ya rubuta aljami wato littafi mai tattarawa fi sahabati a cikin ilimin sanin sahabbai huwa al-bukhari shine al-imam abi <clears throat> abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari shine farkon wanda ya tasnifi a kan sahabbai wa fil isabati a cikin littafin al-isaba fi tamyiz as-sahaba na al-hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani aksara min jam'in ya yawaita wajen tattaro dukkan waɗanda yake aka ce ma sahabbai ne ba ma sai wanda suka tabbata sahabbai ba tunda ya rakar ya shi kamar yadda muka gani a cikin a rijal ba mu yi shi ba ko a cikin dawabit a cikin ba a yi shi ba eh yana daga cikin littafai da ya kamata a san manhajin sa muqaddima sa tana da fa'ida sosai yanda ya kasa shi kashi hudu waɗanda suke tabbas su sahabbai ne sannan waɗanda suke aka yi saɓani a kan suhba ɗinsu warrajih cewa su sahabbai ne da waɗanda aka yi saɓani a kan suhba ɗinsu warrajih su ba sahabbai ba ne sannan al-mukhadramun wanda yake sun yi zamani da annabu sallallahu alaihi wasallam amma su tabbas ba sahabbai ba ne to kuma a kowanne a cikin a kowane harafi haka yake kasa ba su ba ya sa su a can baya ba ne sauraka in ya zo a cikin gabaki ɗaya suke a harful ain sai ka duba alkismul awwal min alharfil ain alkismul sani min alharfil ain haka da an ka zo wajen mata ma haka yi mm, to shine shi imamu suyuti ya ce aksara min jam'i ya yawaita wajen jam'i tattarowar wato dukkan waɗanda aka ambace su cikin sahabbai wata haririn da kuma tantancewa ya tantance saboda akwai naqd a ciki ba kawai sardin abin da kawai ake faɗa ba ne yana naƙdi sosai waƙad kuma haƙiƙa lakastuhu na wato rairayo shi na yi masa talhisi mujalladan na yi masa talhisi mujalladan me irabin mujalladan ina hal ahsantum lakhastuhu hala kaunihi mujallad fal yustafad don haka aje a nemi fa'idarsa wato a je a fa'idantu da shi na'am wa awwalun jami'a fi tasnifin sahaba radiyallahu ta'ala anhu na ake farkon a jama'a wa

wato bai kai ashara bai kai asharata alaf ba ba su kai dubu goma ba ma kaunihim yadhkuruna man tuwfiya fi hayatihi tare da cewa suna ambaton waɗanda suka rasu a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ومن آثره أو أدركه صغيرا da kuma wanda yayi zamani da shi ko ya riske shi alhali yana dan karami amma duk da haka ba su kai dubu goma ba wa awwalu jami' to sai daga wannan tun da ya faɗi adadin sahabbai sai ya tsaruki ya zuwa ga masadir ɗin da ake sanin da suka tattara sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tarajum din su sanin ko su waye su to yace farkon wanda yake ya tattara ya hada a cikin wato rubutu akan sahabbai Allah ya yarda da su baki daya abu abdullah al-bukhari shine al imam abu abdullah al-bukhari shi ma littafin nan aljami'u sahih thumma talahu min ba'dihi thumma talahu man ba'dahu maganin shi zai fi eh thumma talahu man ba'dahu sannan wanda suka zo bayansa suka bi shi kabni misalin waɗanda suka zo bayansa ɗin din kabni hibban kamar abu hatim na'am ai fi ai fi haidul mafqud idan kana so ka ɗauko littafin ruwatul hadith maktaba waye zai je ɗauka to karatun dai almuhim fi haizul mafqud wannan littafin na bukhari babu shi mm, mm. amma shine farkon wanda ya rubuta don haka har itirazin ba da aka yi da cewa ibn sa'ad ne ya riga imamul bukhari tunda tabakar malamansa ne kuma shi ya rubuta a tabakat ta ce to ai a tabakat ba ba ne kadai yana da farawa da tarajimus sahaba a sannan ya raɗe ƙasa masu tsabaƙat sannan ya zo tabi'in sannan tabi'in tabi'in har zuwa ga asirinsa ko waɗanne zai fara da garuruwa zai fara da sahabbai waɗanda suka zauna a madina sannan 'yan makka sannan 'yan kufa to haka yake yi har kuma sai zo wajen tabi'ai su ma haka so da kaga ba za a ce masa littafin sahabbai yayi ba mm, amma shi Imam bukhari ai ba ana nufin littafin sa at-tarikh ba at-tarikh kaga ya hada da sahabbai da ba sahabbai ba a littafi ne wanda yake yayi ifradin sa kawai da sahabbai eh to shine farkon wanda ya tasnifi akan wato as-sahaba ba a faɗi sunansa ba eh ba a faɗi sunansa ba shi ma nan ali ethiopi bai faɗi sunansa ba kuma ban rike shi ne da na so mu duba rutafin ruwatul hadith na dan uwan badrul ammash ya tattara da yake shi ya zo daga baya saboda haka ya tattara abubuwan da waɗansu suka yi watakila a ciki zai ishara ga sunansa to yana nan maktaba ruwatul hadith eh. za ka ɗauko? Eh. to shi kenan na'am sannan wanda suka zo bayansa suka bi shi wajen rubutu a kan sahabbai kamar ibn hibban ibn hibban al-busti shi ma ya rubuta littafi fi sahaba da ibn manda ibn manda shi littafin sama yana nan yana da mu'jamus sahaba wa abi musa al-madini wa abu mu'ata auto oh, eh kabni hibban eh Eh, wa'abi haka ya kamata ya zama shi yasa ya kaga na biyun ya yi shi daidai da Abu musal madini shi ma ya rubuta fi sahaba Abi Nu'aym al-Askari da eh, wa Abi yawa wa Abi Nu'aym da Abi Nu'aym Abu Nu'aym al-Asbahani sahaba wal askari al shi ma yana da littafi fi sahaba ban rike ban san sunansa ba وابن Abdulbar البر ابن عبد البر الاستيعاب في da ibn fathun shi ya ban san sunan littafinsa ba al-musri wannan wabn al-asir al-jazari ne littafin usudul ghaba fi ma'rifatis sahaba wa kitabuhu min ashhar al-kutub littafinsa na shi ibn al-asir yana daga cikin mafi mashahuran littafai da aka rubuta a cikin fannin sanin sahabbai Shi ne ya wanda ake kiransa da usudul ghaba وقد da النووي والذهبي النووي ده ذهبي yi وقد جمع غالب ما في تلك الكتب الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر ya tattaro galibin abin da ke cikin waɗannan littattafai gaba ɗaya a cikin littafin sa al-isaba fi sahaba shi marubucin ya yawaita a cikin wannan littafi na tattarowa da rairayewa abinda ba a samu ba a waninsa littafi ne babba wato mai tattara abubuwa da yawa ina ganin dawalin zai fi ko fi idil. tun da ya ce fi idil ulama dawalin abun wato yana ta yawo a hannun abin daidaita shi wato a hannun a hannayen malamai mutaakhirin wanda suka zo daga baya hmm? ibn hajar ba wallahi ya hutashe da mu dan duk wani abu da kake so akan sahabbai ba za ka yi wani abin da yake za ka ketare shi ba a sai dai ba ku sai dai ba ku sai dai ba ku a isaba tana nan nan wajen ku cika kutubin ruwa ko ba a taba ganin ta ba akwai lokacin da ce a ɗauko mana an ɗauko akwai ta mujalladi ɗaya ita kaɗai a cikin mujalladi ɗaya mai kiba <laughs> eh. Eh. irin irin wannan na na eh, irin na kan arama ibrahim wannan ai kila ma ga ta nan ma ga ta nan al-isaba fi tamyiz sahaba kace babu ita wace wannan a wannan ba ta bace a su dai kutubu sita din nawa ne amma al-isaba ba ta bace ni isaba ta ba haka take ba mai juz'i hudu ce kaga yace wa qad jama'a fi dhalika jam'un min al-huffaz tasanifa hasabi ma wasala ilayhi ittila'u kulli kulli minhum fa awwalu man araftuhu sannafa fi dhalik abu abdullah al-bukhari afrada fi dhalika tasnifan ينقل منه أبو القاسم البغوي وغيره kaga bai faɗi sa ba shi ma a saboda sai zama to babu sunan ne wa jama'a asma as-sahabati madmuman ila man ba'dahum jama'atun min tabaqati mashayikhihi ka khalifata bin khayyat wa muhammad ibn sa'ad wa min qurana'i ka yaqub ibn sufyan wa abi bakr ibn abi khaythama wa sannafa fi dhalika jam'un ba'dahum ka abi al-qasim al-baghawi wa abi bakr ibn abi daud wa abdan wa min qablihim bi qalil ka mutayyan ثم كأبي علي بن السكن وأبي حفص بن شاهين وأبي منصور الماوردي وأبي حاتم بن حبان وكالطبراني ضمن معجمه الكبير ثم كأبي عبد الله بن مندى وأبي نعيم آه، ثم كأبي عمر بن عبد البر وسمى كتابه الاستيعاب لظنه, لظنه أنه استوعب ما في كتب من قبله ومع ذلك ففاته شيء كثير فزين عليه أبو بكر ابن الفتحون ذيلا حافلا وذيل عليه جماعة في تصانيف لطيفة ويذيل أبو موسى المديني على ابن مندى ذيلا كبيرا وفي أعصار هؤلاء خلائق توقع سلام دي فيما ذهب إليه البخاري البخاري في هذا نظر Eh, shi ne ai <laughs> to karanta mu ji o fi haza nazar ɗin bari mu ji nazar din nasa to wata shi ma fi fi kalam fi nazar كاتب الواقدي جماعة تراجم الصحابة ومن بعدهم إلى أسره وهو أقدم من البخاري تو كاجني أي شيء أبدا أحمد شاكر ني wannan Sheikh Ahmad Shakir ne rahmatullahi alaihi ai shine ake masa shine shine anan al-Ethiopi ya masa istidraki yace fa saqata ma atarada bihi al-muhaqqiq ibn Shakir haythu qala إن محمد بن سعد أقدم من البخاري وهو جماعة في الطبقات تراجم الصحابة ومن بعدهم إلى أصله ne yace wal muradu tasniful al التصنيف المستقل sahaba الصحابة shuka ibn sa'ad ake ne ce ibn sa'ad ba akan sahabbai ba yayi akan tabi'ai da sauransu saboda haka ba za a yi ma suyuti istidraki ba a ce ba buhari ne awwalu man sannafa ba na'am قال المصنف المصنف ya ce لخفته ناريري ناريري للتابن أي كتاب الإصابة واتو أي كتاب الإصابة مجلدا أتكم مجلدي سماه عين الإصابة تو كاجي ga sunansa ainul isaba falyustafa to ina mun yi misin din sidi yanzu kai mana sacin ainul sahaba isaba Eh, cikakken sunan nasa na'am lakinnahu lam yashtahir lakinnahu lam yashtahir kai da littafin nan na imamu Suyuti lam yashtahir bai shahara ba kamar yadda shi asalin nasa ya shahara al ba ba Allah mai mafi sani <laughs> a'a fi mastadrakatul aisha ala sahaba ba shi bane wannan wannan ainul isaba ah fi ma'rifatis sahaba kun same shi haka yake ainul isaba fi ma'rifatis sahaba to kun ji ga shi badrul amma shi ya yi istidraki hmm. yace wa hadhihi wa hadhihi qa'imatun bi anawinil musannafat wa asma'i musannifiha آه، طبقات من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة للحيثم ابن عدي, عدي الطائي المتوفى 2007 هذا أقدم من البخاري الصحابة لأبي عبيدة معمر ابن المثنى المتوفى 208 آه، آه، كذا ذكره السخاوي في الإعلان وأن كذا سماه ابن النديم في الفهرسة ويعقوب ويقول في معجم الأدباء وذكره الصفدي في الوافي واقتبس منه الخطيب ينظر موارد الخطيب ما أحواشيه عجيب كوانا استدراكني معرفة من نزل من الصحابة سائر البلدان لعلي ابن عبد الله المديني ما لم بخاري تسمية من روي عنه من أولاد العشرة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم lahu ai shi ma lil bukhari kitabu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam to kun ji haka yasa sunan sa kitabu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam li abi abdullah muhammad ibn isma'il al bukhari kaza samahu al muallif fi tarikh al kabir shi kansa bukhari qal qad bayyana kun ji ka gani shi yasa waɗannan yan uwan namu da suka yi karatu a hannun malaman mu Badrul Ammash yana gaban mu da shekara biyu a afwan Awad Dr. Awad Awadur Ruwaisi mm, dan kulliyatul hadith ne shi ma yace qal qad bayyana fi kitabi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam shi bukhari da kansa ya faɗa qad bayyana fi kitabi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda sunan littafin kenan كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التاريخ الكبير آه، التاريخ الكبير جزء الثاني صفحة 60 هو آه، البخاري الكتاب هو كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك التاريخ الكبير juz'u sani safa 60 to sai ku faɗa biwasita don ku yi amana ba ku je ku karanto ba Dr. Awad ne ya gaya muku biwasitat ruwatul hadith safha 278 da Dr. Alwad ar amma kuma wace wasammahu dolabi tasmiyatu ashabin nabi sallallahu alaihi كما في الكامل لابن عدي وسماه ابن حجر أسامي الصحابة في هدي الساري فيكم يكراشو أسامي الصحابة مم. وسماه البغوي تسمية من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معجم الصحابة قال ابن حجر فأول من عرفته صنف في ذلك أبو عبد الله البخاري أفرد في ذلك تصنيفا وسبقه إلى ذكر الأولية ابن ناصر الدين قال أو وأول من جمع أسماء الصحابة فيما نعلم مرتبين في الأسماء على حروف المعجم أبو عبد الله البخاري وهو قسم من أقسام تاريخه الكبير ثم تبعه الناس انتهى من المجالس وابن حجر جعله كتابا مفردا ويحتمل أن الأولية, أن الأولية في كلام ابن ناصر الدين أراد بها الترتيب على المعجم وأما ابن حجر فقال ذلك باعتبار ما علمه كما نص هو عليه وكما أشار إليه السخاوي في قوله وكالبخاري وقال شيخنا إنه أول من صنف فيه فيما ألم قال ابن حجر عنه ما, رأينا ما رأيناه والبغوي كثير النقل عنه فما كان شيء waɗansu sun yi masa istirahi da waɗannan tasanif ɗin na haifam ibn adi da ma'amar ibn musanna sai dai shi ma'amar ibn musanna kun san shi ba muhaddis bane dan mu'tazili ne sai dai za a ce in kuma za a dambayi malaman hadisi to amma ga ibn madini ma'arifatu man nazala min as-sahabati sairan buldan to amma shi ma dai dai ba za a kira shi to watakila bi itibar cewa shi kamar ali waɗannan shi a haifam ibn adi a fa'i wannan wajen ko yake gashi an ce al ne ya faɗi shi shi wannan zai zamanto zai inganta a yi istidrak da shi amma a sahaba na abi ubaida ba za a yi istidraki ga ibn hajar ba tunda shi ba muhaddis ne, abu ubaida amma ali ibn al-madini ba littafin sahabbai ya rubuta ba tunda cewa ya marifatu man nazala min as-sahabati sa'ir al-buldan hmm, wanda suka je suka sassauka a sauran garuruwa banda wanda suka zauna a madina kenan kaga ba za a kira shi a matsayin littafin sahabbai ba tunda bai tattara su gaba ɗaya ba haka zalika tasmiyatu man ruya anhu min auladil ashara shi ma haga ba shi ma haga waɗansu ba'ali ne na sahabba وهم سباق قيل خمس وذكر عشر مع اثنين وزائد أثر فالأولون أبدأ وهم طباق متوكي حبة حبة وهم طباق su sahabbai tibaqun wato dabakoki ne hawa hawa ne ƙila qila an ce tabaka biyar ne sahabbai wadhukir kuma aka ce ashirun an ambaci goma wato tabaka goma ne ma'asnaini tare da biyu wato tabaka goma sha biyu kenan wa za'idun ufir amma amma ufira amma ciro ƙari akan haka akan tabaka goma sha biyu mm, na'am wahum ayu sahara. su sahabbai wato tabakoki ne da kasar tsa jam'i ne na tabaka وهي جماعة متفقة في شيء واحد شيني jama'a da suka hadu a cikin wani abu guda daya wannan ta'arifin ta nan wato lughatan ita ce ma'anar tabaqa ah, amma a cikin ta'arifin malaman hadisi in suka ce tsabaƙa suna nufin jama'a wato muttafiquna fi sinni wal isnad wanda suka hadu a shekaru da kuma isnadi eh, dole sai sun hada biyu don sun haɗu a shekaru amma sun saba a cikin isnadi kamar alal misali sa'o'in juna ne amma ɗaya bai so ma neman ilimi ba sai da tukuna ya tsufa tukub saboda haka malaman da da zai riske su sai ruwaya daga almajiransu to kaga tsabaka kasa dole ce ta akhir duk da yake a shekaru ga sa'o'insa amma sun fi a tsabaka kamar alal misali waɗanda suna tare da sa'o'insa sa'o'insa suka je suka yi waya daga malik shi kuma da ya tashi neman hadisi almajiran malik ya samu kagan ana lissafin tabaka dole sa'o'insa da suka riski malik zamanto suna sama da shi hmm? tun da shi ya zamanto koma baya hmm? kamar waɗanda suka yi zamani ne da annabi sallallahu alaihi wasallam sun gan shi ba saboda haka sa'o'insa wanda suke zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai ne shi kuma tabi'i ne <laughs> to shi yasa suka ma a wajen ta'rifin at-tabaqa a wajen muhaddithun shine qaumun muttafiquna fi sinni wal isnad da suka yi ittifaqi a cikin shekaru da kuma isnadi mm. a isnadi amma kuma amma kuma sun yi sabani a shekaru eh to a nan wajen shine a nan kam shine za a yi kakakara kaka dole a yi tarjihin isnadi shine abin dubawa hmm. isnadi shine abin da abin da ta suka kawo a sinin nan saboda waɗanda suka zamanto sun zamanto daidai a cikin isnadi amma kuma a shekaru sun saba hmm. a shekaru sun saba kamar sahabbai yanzu kaga a cikin sahabbai duk sun yi ittifaki daidai sun daidaita wajen isnadi suna riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma kaga sai aka ce al'abadila banda ibn mas'ud saboda shi ya girme su a shekaru mm, su kuma daga baya suka zo saboda kan ana lissafin tabaka sai a sa shi a wata tabaka daban amma tabaka ne zimni tabaka su tabaka ne a cikin tabaka <laughs> tunda sahabbai tabaka ne to shine kamar wannan lissafin sai kuma su kuma kansu a cikin tabakar ta sahabbai sai a kassama masu. wajen taksimin nasu za a duba a itibara daban ba kawai shekaru za a duba ba tunda wani lokaci ma ba shekaru kawai ake duba ba kamar dai wajen sahabbai kaga abin da ake dubawa akwai sabiqa zuwa ga musulunci zuwa ga karban musulunci mm. na'am وقد اختلف في عدد طبقاتهم باعتبار السبق الى الاسلام والهجره an yi sabani wajen adadin tabakokin sahabbai saboda la'akari da gagga da rigaya wajen musulunta da kuma rigaya wajen yin hijira ko ina jin alfazila ne ya kamata ya zama eh ko halartar wato almashahid ya koki waɗanda suke masu falala kamar yakin badar ni ma ta fasila ce, amma ina ga fazila amma nan ku ce la'allahu na'am faqila innaha khamsun faqila waɗansu malamai sai aka ce innaha tabaqokin sahabbai biyar ne وعليه عمل ibn عمل fi سعد eh ko wa alayhi amal ibn سعد eh, ko kuma kamar yadda ka karanta din wa alayhi amil ibn sa'adin hmm. fi kitabihi akan haka ibn sa'ad ya aikata a littafinsa ko kuma akan haka aikin ibn sa'ad yake a littafinsa at-tabaqatul kubra sunan littafinsa kenan na ibn muhammad ibn sa'ad uh, al-mutawaffa sanat 233 ya ce ya rasu shekara ta 233 da da da talatin uku yana cikin malaman bukhari kuma almajirin waqidi almajirin waqidi 233 shekara ɗaya suka mutu da yahya ibn ma'in eh ne fihi maqal amma shi ibnu sa'ad ai fiqa ne eh. a ai shi manyan man yu'tamadu qawluhu fil jarh wa ta'dil eh qarai na'am <clears throat> wa dhukira annaha na aksar al-khams an ambata cewa ma tsabakokin sahabbai sun fi biyar wa hiya sune aka ce ashrun ne, goma tare da biyu Mm, ai eh, ta ashara ta tabaka eh, a'a haka ne daidai ne o oh, ba haka rubuta naka ba Ashirin ne. ma'asnaini eh, ne. a cikin ma baitin ma haka yake mm. ai ta ashara tabaka ai a tsabaka goma sha biyu wa za'idun alaiha da Eh, kuma ƙari akan wannan goma sha biyun ofir ai nukil an nakalto ai an ruwaito daga waɗansu daga sashin masu rubutu a wannan fage ba a nan wajen ba shiri muke yi mu tsawaita wajen rarrabe shi ba mu faɗe su mu faɗi dukkan khilafat da aka faɗa abinda yake mashhuri shine abinda alhakim ya faɗa cewa ɗabaƙoƙin sahabbai goma sha biyu ne haka yace a cikin marifatu ulumul hadis nasa waliza fassara al-musannif dan haka ne shi al-musannif al-imam suyuti ya wato ya rarrabe ya rarrabe waɗannan ɗabaƙoƙi da faɗin sa فالأولون hmm. أظلموا بمكة hmm. يليهم أصحاب دار الندوة hmm. ثم المهاجرون للحبشة Hmm. Hmm. na'am yace fal awwaluna farko wato dabaka ta farko aslamu bi makkati sun musulunta a makka wato wanda suke sun musulunta a makka sune farkon dabaka ta sahabbai yalihimu ashabu darin nadwati wanda suke bin su sune waɗanda suka zamanto sahabban da da aka shiga darun nadwati da su hmm. wato waɗanda aka shiga a wato su ne tabakar saniya yan wato wanda suka shiga darun nadwa amma ya suke cewa darun nadwa maimakon su ce darul arkam eh alkam ibn al arqam ba hmm. eh, darun nadwa kwarai da gaske na quraish ne hmm. ashabal alladhina aslamu qabla tashawur quraish fi darin nadwa lil makri bin nabi sallallahu alaihi wasallam to shi kuma abin da yake nufi kenan wa hiya kama qala al-halabi fi jihati al-hijr wa kana laha babun ila al-masjid uidda lil-ijtima'i lil-mashura eh, wato kafun su yi kafin wato wanda suka musulunta <coughs> suka musulunta kafin ƙurai su haɗu a darun nadwa ya za su yi da annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. amma waɗansu kuma suna fassalawa ba haka ba ce waɗanda suka musulunta a lokacin sahabbai suna cikin darul arka da wanda suka musulunta bayan an fito daga darul arka bayan musulunta sayyidina umar kenan da bayan musulunta sayyidina umar shine aka daina aka bayyana musulunci a ثم المهاجرون lil habasha sannan waɗanda suka yi hijira zuwa ga habasha sun masnata ne sub ilal aqaba sannan guda biyu ka nasarta su ya zuwa ga aqaba su ne wato ahalul aqabatil ula da ahalul aqabatil thaniya su ne biyu din na'am fal'awwaluna na farko daga cikin ɗabaƙoƙin mutane waɗanda suka musulunta ai wato musuluncinsu ya daɗe ya gabata a makka wadda take mai daraja kamar al-khulafa'ul arba'a sai kuma ma'abutan darun nadwa sai su wato suna bin su su ne 'yan tabaka ta biyu alhalabi ya ce darun nadwa tana jihar alhijir wato hijir ismail an gane hijir ismail wannan ginin wanda yake aka wanda yake bai kai bai yi sama ba Eh, ne jihar da indararo take to a nan jihar darun nadwa take eh, ya ce inda makamil hanafi al'an a wajen da hanafiya limamin hanafiya yake tsayuwa a yanzu kun san da makka limamai hudu ne suke yin sallah eh, abin nan kowace masaba tana da limaminta to abin nan limamin hanafiya to a wannan jihar yake jihar hijir ismail jihar arewa kenan limamin malikiya a jihar yamma limamin shafi'iya a jihar a jihar kudu mm, jihar hijir eh, jihar abin nan abin nan rukunul yamani tsakanin rukunul yamani da hajjar aswad jihar kofa kuma alhambali eh, kiran sallah ma haka ake hudu sai ka ji an fara da wannan a kiran sallan shafi'iya suna yi mai na shafi'iya yana yi a hasumayarsa na malikiya a hasumayarsa kowanne da irin nasa kiran sallan a lokaci tun lokaci guda da da ai akwai akwai recording din na kiran sallan daular saudiya ce ta rusa wannan abu daular saudiya ce ta rusa Muhammad bin Abdulhab ai ita ce daular saudiya ula kasan daular saudiya biyu ce akwai daular saudiya ula ita ce lokaci zamani ɗaya da su shehu Usman eh, shekara wajen kusan 200 da da yan kai je ta farko ita ce lokacin Muhammad ibn ya yanzu to daular saudiya Saniya ita ce lokacin Abdulaziz Uban su waɗannan sarakuna Uban su fahad eh, wanda shi ne ya haɗa saudiya ɗin yau shekara saba'in da 'yan kai hmm? yau shekara saba'in 1950s aka haɗa su hmm, aka lokacin nan makka da madina a hijaz tana ƙarƙashin daular usmaniya eh, ta turkiya ba suna da sharif suna da sharif a nan da su turawa suka haɗa kai da su sharifai din suka ba shi makami ya yaki daular usmaniya ya ‘yantar da hijaz ya ‘yantar da jordan ya ‘yantar da iraq ya rarraba ‘ya'yansa suka zamanto su ne sarakuna mm. aka rusa daular usmaniya daga baya kuma suka taimaka mu bin sa'ud shi kuma ya zo ya rusa a sharifai <laughs> saboda aka sai ya hada najid da hijaz suka zamanto mamlakar arabiyyar saudiya ah, to lokacin da ya zo haka ake kiran sallah don lokacin sharifai haka ake su sharifai din nan da suka zauna wato sun bar al'umma cikin jahilci mm, cikin jahilci na kin karawa mm, da rashin aminci satar alhazai mm, eh da idan mutum ya tafi aka kama shi sai a je a ɗora shi a kan raƙumi a ɗaure shi in aka je wajen ruwa sai a sa raƙumi ya sha ruwa shi yana kansa ya buɗa to aka tafi da shi can cikin sahara aka sauke shi daga kan raƙumi ba inda zai je ba zai iya tafiya ba sai ya yi wajen kusan sati biyu yana jinya sannan zai iya tafiya yadda raƙumin ya buɗa shi aka suke musu shi ne an mai da shi bawa ya zama muwallad shi yasa da an za a tafi hajji ai dama sai a yi sai a yi sallama da gida ba a munci hmm. to dai daga cikin abubuwan da ibn sa'ud ya yi na alheri kenan ya ya ya abin nan wato ya amintar da hanyoyin alhazai mutane za su iya hajji sai ka gafa abin nan balaraban ƙauye ya zo ya harbi alhaji da zai tafiya in ya zo ya caje shi ya gaba kuɗi sai zo na ta kuka ya yi rashin hasashinsa ya yi asarar hasashi guda ɗan ina kuka wannan su muwalladun ɗin su suke gaya mana 'yan madina sa'id idris shi yake ba mu wannan labarin domin ci gaba sabai muke yanzu na to ita darun naduwa darun naduwa yana da kofa da yake kallon masallaci uiddat lil wal mashura akwai wahu ya suka kara mana amma shi ma wannan nuskar tahqiq muhaqqiq ne ya ƙara, ba ta cikin asalin nuskar an ga an yi shi wannan gida darun nadwa an tanade shi domin domin haduwa da kuma yin shawara Quraish sun kasance ba sa yanke al'amari sai a cikin wannan darun nadwa din. Ya zuwa ƙarshen bayani. na shi alhalabi abinda ake nufi da sahabbansa ashabu darin nadwa wato sahabbai da suka musulunta kafin wato shawarar da ƙurai suka yi a cikin darin nadwa domin makircin da suka shirya akan annabi sallallahu alaihi wasallam mhm. sannan tsabaka ta uku almuhajiruna lil habasha waɗanda suka hijira zuwa habasha hijira zuwa ga habasha ita ce hijira farko a cikin tarihin musulunci wannan ku ya faru ne a cikin watan rajab a shekara ta biyar ta annabci hajara adadin kafir adadi mai yawa suka tafi suka hijira minhum man hajara bi nafsihi hadahu daga cikin su akwai wanda yace yayi hijira da kansa shi shi kadai wa minhum man hajara bi ahlihi da kuma daga cikin su akwai wanda yayi hijira tare da iyalansa kamar kamar yadda aka aka bayyana shi a cikin siyar wato a cikin sirar a cikin sirar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wato abu abu salama da shi da matarsa ummu salama thumma sunatani amma wannan wannan aka cire su daga cikin wanda suka mutu suka sun ta eh shi yasa a yi tartibin watakila ko don saboda da wake din ne allazina aslabu bi ya nufin ai kaga sai yace allazina taqaddama islamuhum bi makka wanda musuluncin su ya zamanto da wuri a makka wato ma'ana sun musulunta a daga farkon musulunci a sabiqu to sannan waɗanda suka musulunta bayan su amma kuma kafin quraish su shawara a darun nadwa hmm. duk dai a makanni wannan tartibin wannan tartibin kamar yadda yake tartibin alhakim ne tartibin alhakim ne amma wani ga badarul amma shi a shi a wadin ruwaifi wani tartibi ya bi tunda kamar yadda muka ce su a tartib din ya sassaba min mu'allif ila mu'allif bai yi mafafin wannan ba amma doktor akram akram biya ul'umari buhu fi tarihi sunan musharrafa ya kawo a tabakat wanda yake zai wannan gaskiya sun masunatani sannan kuma biyu ai tsabaka guda biyu ka nasabta su ya zuwa ga al'aqaba mhm. to a tabaka ta hudu su ne wanda suka zo suka yi bai bai'atul aqabatul ula mutum goma sha biyu tabaka ta biyar ta sahabbai su ne wanda suka zo suka yi bai bai'atul aqabatul saniya shekarar da ta biyo baya wa aksaruhum min al-ansar mafiya yawan su min al-ansar su kuma saba'in da 72 to eh to dan mu samu bukhari ba mm. muslim eh la wannan tartibin tabaqat din na imam suyuti fi fi zamu wannan ina jin haka yake a cikin akwai tadribur rawi mm, wannan wannan wannan taqsimul hakim ne na hakim ne mm. waye da sati mai zuwa wani ya kawo mana na ibn hibban musan ibn hibban da yake akwai falsafa akwai nazar eh, na ibn hibban wace ka nemo mana kawo mana ta ibn hibban hmm. afwan da alatar ah, na yi khalt a cikin tafsimat din ibn hajar a cikin isaba alkismul awwal ah, wanda suhuba ɗinsa ta zo ta hanyar riwaya alƙismu sani man zukira min sahaba min al-absal alladhina wulidu fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam sune kismu sani sigaru sahaba kenan alƙismu thalith fi man zukira sune al-mukhadramun alladhina adraku al-jahiliyya wal-islam wa lam yarid fi khabarin qattu annahum ijtama'u bin-nabi sallallahu alaihi wasallam alƙismu ar-rabi' wanda aka ambace shi a cikin kutubu sahaba ala sabilil wahmi wal ghalab eh. mm. saboda haka yayi istidraki ne ga wanda shi yasa yake cewa wa hadha al qism rabi la a'lamu man sabaqani ilayhi mm. wala man hama ta'iru fikrihi alayhi <laughs> eh, wa huwa ad-dalatu al-matlubati fi hadha al-bab az-zahir min hadha al-fann al-labib al-mahir <laughs> rahmatullahi alai bayan Allah na'am tahaddid eh shine ai ta'adduzan bi ni'matillah <laughs> ai shi ibnu hajar ma shi da sauki ma bai cika wannan ba sai su yi wannan eh baya saurarawa eh a shi ma ya taba ran to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu